mutum baya da aiki na gari za a dauka a biya bashin da ke kansa ukhiza min sayyi'ati sahibihi sai a ce to mutum tun da ka zalunta bara da ko zunubin sa ba ummilat alayhi shi sai a zo a loda masa a ga zunubin sa ka dauka wannan hadisi a sarjahu al-bukhari wal bayhaqi imam al-bukhari da imam al bayhaqi suka ruwaito shi ko gairuhuma da wadansu saboda haka hadisi ne na karshe wajen inganci وقال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ويوطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم أن da rana miji tabbata gare shi ya ما da sahabansa a المفلس؟ al-muflis mutumin da bai da komai shin kun san matalauci shin kun san wanda za a yi wa wasu su shin kun san wanda ba shi da komai qalu sai sahabbai suka ce al-muflisu fina man la dirahima wala mata mutumin da ake kira muflis talaka shine wanda yake baya da dirhami sannan kuma baya da haja ma'ana baya da kadara ko baya da tsabar kuɗi la da rahiba baya da dirhami wala mata ko baya da waɗansu kayan sayarwa wanda shine matalauci fa qala sai annabi ce innal muflisa min ummati ku sani da talakan karshe cikin al'ummata ya'ti yawmal qiyama zai shine mutumin da zai zo ranar tashin kiyama bi salatin da cikakkiyar sallah wa siyamin da cikakken azumi wa zakatin da cikakkiyar zakka wa ya'ti qad ta hadha qazafa hada ya tabe wa wani kage ya ce wani azzalimi ne wani bacuci ne wani barawo ne ko mazalaci ne kai bayan baka je baka gani ba wa akala mala hadha ya ci dukiyar wani wa safaka dama hadha ya taimaka an zubar da jinin wani wa daraba hadha ya taba dukan wani kun ga faga azumi ko ga sallah ga zakka amma kuma ga kuma irin abubuwan da mutum yayi fa yuta haza min yi wa haza min hasanati sai a kira waɗanda ya zalunta da wanda ya wa kasafi da wanda ya wa kage da wanda ya zalunta da wanda ya cuta a yi ta ɗaukar ladaddakin na azumi da zakka da sauran abubuwan da yi ana baiwa waɗannan mutane fa in faniyat hasanatuhu idan ayyukansa na kirki sun kare kabla an yi ma alaihi kafin a biya abin da yake kansa na bashi ukhidha min khatayahum sai a ɗauko zunuban waɗancan mutane fa turihat alaihi sai a loda masa sun maturiha fi nar sannan ai wurgi da shi cikin wuta inda annabi sallallahu alaihi wasallam rawahu muslim wannan hadisi ne ya shi yanzu kaga abubuwan da dama mutane suke dausi muke yaudaran da shi kenan sai mutum ya dauka dan yana yin sallah yana yin zakka yana yin azumi zai je haji da kumara sai ya ɗauka kowane lillafi ya yi shi kenan ai dan an ce masa man hajja kharaja min dhunubihi ka yawmi waladatu ummu الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه انت duk wanda ya aikin haji wai ya yi rakiya shi da zanubansa kamar ranar da mahaifinsa ta haife shi ba komai a kansa sai mutum ya yaudari kansa amma wani hali kai aikin hajin mutum bai sani sai mutum ya shekara yana zalunci yana cuta ta hanyar kasuwanci ko ta hanyar sata ko ta kowace irin hanya so yake idan an zo karshen a wato kwanaki goma karshe ya biya umara ne umara yana ganin biya sauki idan hanyar ta zo ya bi ta hanyar ma da bata dace ba ya ba da cin hanci ya musamman mutum zai je aikin hajji bai san yadda zai ba zai je umara bai san yadda zai ba yadda ya ga mutane suna yi shi ma haka yake yi abin da zai aikin hajji lalace bai sani ba kullum sai mutum shekara goma yana zuwa aikin hajji tunda ba karatu yake bai san yadda ake yi yadda yake ganin taron mutane ruwa suna yi shi ma sai yi akwai yan kasuwa da suke mutane da wafi sai su kara mutum kamar mutum ashirin ko mutum talatin da ba muku ta tafi kana wahala labbai kallahumma labbai kuna ta ansa sauti daya a je a yawo da kai a je nan gurin duk inda aka je duk wata kwana kai addu'a baka san ko bai kace ba duk aikin hajjin da mutum ya gina a nan gurin bai komai ba tukuna har yanzu dan bayan aikin da jahilci abin da yafi muhimmanci ka kashe sati biyu ko sati uku ka je ka zauna kana koya kafin ka tafi duk mutane ba ma sanya haka saboda kasalanci to wannan wai idan kai aikin hajin a daidai fa ga ta annabi ya labarta maka cewa za a dauke ladan aikin hajin duk waɗanda ka zalunta ta hanyar mummunan kasuwanci ta hanyar mummunan mu'amala waɗanda kai wa kasafi waɗanda ka zubar da jinin su gaba ɗaya za a dauke ladan aikin hajin da na sallah da na zakka da na kome ne gaba ɗaya wasu to wannan wai idan an kaddara aikin hajin mutum yayi daidai kenan amma yadda kike ganin halayyar alhazanmu wallahi tun daga filin mina kai idan ka kallo ni kasan aikin hajjin sa bai ba mutanen za su fara kin sani daga nan gurin ake dinga boyel boyel a tafi da su dinki yake daga nan gurin ba za a sa ba sai a cikin kwanakin mina kwanakin da Allah ke cewa wal qur'an la fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa kwanakin ambatan Allah kwanakin da Abdullah bin Umar ke yawo in ya ci garin bayan da shiru ba a komai sai barke da zikirin Allah har sai mutane sun barke da zikiri sai ya ci gaba wata rumfar Allahu akbar dan annabi ya ce da su ayyamu aklin wa shurbin wa zikrin lahi kwanaki ne na ci da sha da kuma ambatan Allah a cikin su amma sai mutanen mu sai mutum ya dinki daga nan ba zai sa sai a wannan ranar a dauki mata daga nan gurin ba za a yi shiga wato wata za a yi wa Allah ta haddi a ce ya Allah an zo a saba ma a garin ka ba sai a wannan kwanakin nan ko mutum yana tsammani da ya dawo hakkin aikin hajjin su zaka ya kamata mutum ya kansa mun laifi. kafin mutum ya tafi aikin hajji ko kuma mara ya binciki shari'a ya aikin wannan abu ya yi suna annabi na alaihi wasallam da daidai kasuwanci ba mutum zai fara baya jita ya fara sa jarinsa har sai ya tambaya ya aiki in komai na tara cuce shi amma aikin addini wai ya wadata ba sai ka tambaya ba kawai in ka ga mutane suna yiwu kai ma shi kenan kai kunin bakin wake ka shiga duk yadda kai shi kenan sai mutum ya je sai mana suka riyal biyar ya rike a hannunsa a wuri kaza duk inda je sai ya bude littafi ko bai san komai aka rubuta cikin littafin bai san me yake ba wallahi gara kai da Hausa ka san abin da kace daga karanta larabcin da ka san me kace ai ubangiji na jin yaran kowa amma mutum sai ya bude nan gurin ya karanta nan an ce addu'ar zagaye na farko addu'ar zagaye na biyu duk bid'a ne waɗannan addu'o'in da kake bance ta zagaye na farko da na zagaye na biyu da na uku da na hudu har zuwa na bakwai duk ba su tabbata daga bakin annabi inda za ka je ka yi tawafi har ka gama baka ce komai ba ka yi shiru tawafin ka yayi inda za ka yi ta karanta qur'ani tawafin ka yayi inda za ka yi ta da tawafin ka yayi in za ka yi ta istighfar tawafin ka yayi ba abin da aka rawaito annabi na faɗa cewa lalle sai shi in ban da wuri daya tsakanin rukunin limani da hajar al-aswad duk lokacin da annabi ya zo wajen zai ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar amma a sauran wuraren ba a taba to ga abin da annabi ya faɗa ba duk wanda ya ce ga abin da aka ce annabi ya ce ya yi wa annabi kage babu shi cikin hadisi da haka sai malamin suka ce an farko ba abu ne in kai ka iya karatun qur'ani kai ta karanta qur'anin ka ya halaka in baka iya ba ka yi ta la ilaha illallah wa la shirika la yuhyi wa yumiitu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa la kulli shay'in in baka iya ba walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah in baka iya ba subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim ka dauko wadansu zikirai da ka san annabi na yi kai tai a wajen in kai shiru ma bakar ta komai ba har ka gama dawa ka duk yayi amma sai mutum ya dauki wadan saba bai na ce wanda bai san da na aka samu asali ba su da asali daga wajen baban kasin sallallahu alaihi wasallam kuma yana ganin iya wannan shirke na ya riga ya warke tun daga can gurin mutum ya riga ya yi zalunci tun daga can wurin wani da matar banza yake zuwa aikin hajji fa da matar banza da an gama wannan kwanakin mai sai zo jin da ya sha kada ta kula kafin kuma ya taho wai kuma ai an ce masa duk wanda ya aikin hajji an riga an goge zunubin sa aka yau mai zai ta muhu Allah ya kawo to wannan fa gashi kayan aikin hajji in dai mutum mummunan ma'amala yake da ita in mutum baya da hali mai kyau gashi ladan su duk za a kwashe a bai wa mutane قال صلى الله عليه وسلم أيضا من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات annabi sallallahu alaihi wasallam ce man wanda ya mutu akwai bashi a kansa bai biya ba fa laysa thamma dinarun to a can babu wani dinari ba na can yana rubin kiyawa a can babu wani dinari wala dirhamun babu wani dirhami walakinna al hasanatu was sayyi'at abin da ke wurin kyakkyawan aiki ko mummuna in kai kyakkyawa a kai